Albarkatun harshe na ma'aikatan jin ƙai masu aiki a arewa maso gabacin Najeriya, jagorar albarkatun harshe, matsaloli da shawarwari, kalmomi masu tsauri, ƙalubale. A wasu harsuna ba za a iya samun kalmomin jin ƙai ko al'amura masu wuya ba, idan akwai za su iya zama masu abin kyama ko kuma mutane ba sa yawan amfani da su. Tsauraran kalmomi irin waɗannan lafiyar ƙwaƙwalwa da tabbatar da samar da abinci. da nisantar juna suna da wahalar fassarawa a wasu yarukan. Yayin yin magana akan abubuwan da suke na kunya ko kyama, jama'a za su iya buƙatar su yi amfani da kalmomin da za su kauce abin kunya ko kyama, waɗanda kuma masu aikin jin kai ba su gane irinsu ba. Hakan zai iya kawo rashin fahimta ko ba da rahoton da ba haka yake ba, kuma zai iya jawo rashin ƙwarewa da damuwa. Shawarwari. A nemo fassarar da ta dace ta muhimman kalmomi a yaren wajen kafin kowace irin mu'amala da mutanen wajen. Wannan zai iya taimakawa wajen gina kamus na harsuna da yawa da zai samar da daidaitacciyar sadarwa. A guji amfani da kalmomi masu tsauri da takaitattu da masu kusan ma'ana ɗaya da suka danganta da wani abu, sai dai idan a wajen da suka dace. Muhimman albarkatu TWB Glossary for North East Nigeria TWB COVID-19 Glossary. TWB COVID-19 or coronavirus, communicating on the disease that affects your breathing in Northeast Nigeria. A duba adireshin yanar gizo na TWB domin samun abubuwan da aka faɗa. domin ƙarin bayani akan wannan bincike ko domin neman yadda Translators Without Borders ke tallafawa aikin jin kai a arewa maso gabacin Najeriya, ku ziyarce mu a adireshin mu na yanar gizo wato Nigeria at translators borders.org ko kuma NRC ko IRC ko Plan International ko DRC. ko UKAID. Wannan bayani an yi shi ne akan aikin da UKAID ta ɗauki nauyi daga gwamnatin Birtaniya. Kada a ɗauki ra'ayoyin da aka faɗa a wannan daftarin ta kowace hanya a matsayin ra'ayin gwamnatin Birtaniya ko kuma abubuwan da aka faɗa a ciki su zama kamar ƙudurin gwamnatin Birtaniya. Birtaniya ba za ta ɗauki alhakin yin amfani da bayanan da aka samu a cikin wannan ba.